Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna 'yar gidan Yaduko na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Jirginmu ya sauka a garin Abu Dhabi inda muka huta na awa ɗaya sannan muka shiga wanda zai sauke mu a garin Abuja. Karfe biyar na yamma muka tura a garin Abuja gidan Yadukko. Gidan dadda da yake tsakiyar mai tama muka fara zuwa muka huta. Su mai martaba kuma sun wuce mu ne dai muka huta don yaran jikinsu ya tsami sai kuka suke yi. Kwanan mu ɗaya muka nufi mai Maiduguri saboda jegon da mami take. Fushi ne da su ina tura baki ba su kula ni ba sai ma hidimar su suke. Da ke mun bar ya Anur a can bai samu hutu ba tukun sai nan da wata biyu. Mun isa mai tukuri da karfe biyu da rabi na rana inda kawo Ibrahim ya tura mota huɗu na sojoji uku na folis ga dogarawa da kuma wasu jami'an tsaro. Shi yana Ilora a can yake aikin sojan shi. Muna sauka a jirgi sojoji da 'yan sanda suka samu a tsakiya ana ta faman kare mu. Wurin motar da za ta ɗauke mu muka isa muna shiga kuwa suka rufe motar. Tare da shiga nasu muka bar airport ɗin kowa tambaya yake waye haka. Kallon garin nake cike da burgewa don garin ya yi min kyawa ka ne ta kalla kalla har muka iso fadar Maiduguri. Har muka iso fadar Maiduguri, kallon wajen fadar nake har muka shiga ciki, inda dandazon mutane suka zo don ganin tsohon sarkinsu. Muna fita mota a hankali ina kallon ko ko'ina. Kaina ne ya sara sakamakon jin karar busa algaita kamar zan kifa. Mami ta riko ni a birgice na ce ba na son busar. Dakatar da masu busar aka yi riƙe ni sosai mami ta yi. ga Abdullah a da dadda na rike da Amatu Rahman dan tun a can aka musu hudubar su. Cikin gidan nan aka nufa da ni jikina na rawa duk 'yan uwan dadda sun hallara amma banda baba Ibrahim. Hidima sosai aka shiga yi mana ana shigowa da ni na koma daidai. Sai gaishe gaishe ake yi nan yayin dadda mata suke tambayar shi wacece ne. Nan ya musu bayani a nutse take falon aka shiga goge-goge. Cike da tausayi mama ta kalle shi ta ce Ka rage sawa ranka damuwa insha Allah Aisha za ta dawo gare ka. Ban ji daɗin abin. To munafukai, an zo an haɗe kai ana cin nama na ko? Wato Safiya ke ma kin lalace wannan munafikin ya ɓata min da mareniyar Allah sannan ki sanya shi a gaba kina rarrashinsa bayan ni ce ya dace ku rarrasa. Wayyo ni binta na ga ta kaina. Na shiga uku. Ina zan ga 'yar gidan Yadikko ne? Tsakani da Allah ya duka ta saka hannu a kai tana kuka da ihu an bata mata da marainiya kuma ana rarrashin ya mahir. Bakin ciki ya sa shi mikewa zai fita ko gaban shi baya gani, kamar wanda aka hankaɗa ya kifa tare da dafe kirjin shi yana aman jini. Alƙur'an tashi za ka yi munafiki, makabartar dungulbi ba ta cika ba, sai ka je ka nemo mu marainiyar Allah. A firgice mama ta shi tare da ɗago fuskar shi ganin yadda jini ke bin hanci da bakin shi. ya sa su sakin salati tare da kwalawa ammar kira. Cike da bakin ciki mama ta kalli a dukko sannan ta zariya, yaninta a kan shi ta ce idan ya mutu ke ma kin huta. Ya dukko laifi tudu ne, kin hau naki kina kin hau naki kina hango na mahir. Bayan tare kuka tozarta yarinyar nan idan mahir ya mata ba za ta ji zafin shi kamar yadda ke da kika rike ta kika faɗa mata magana ba. Za ta iya jure fushi da kowa amma ban da naki. Kika nuna mata cewa ai ita ba taki ba ce, ko dan albarkacin rikon da kika mata, ta bar ta bar ko dan albarkacin rukon da kika mata, ta bar jikarki. Yanzu da gari ya waye shine zaki juye mishi laifin da kuka aikata shikenan ya mutu. Tana ga faɗa haka ta wuce sama ta ɗauko jakarta ta da ɗauko hijab ta sannan ta sauko. Fita ta ta kira na da Ammar a tare suka shigo gidan. Jikin yadi kwaye mugun sanyi tunda har mama ta iya ajiye da ta faɗa mata magana, sai take jin masifar kunyar maman don tsakani da Allah ta mai da laifin kan ya mahir. Babban asibiti aka nufa da shi inda Najib da wasu likitoci suka rufa a kan shi don ceto rayuwar shi. A Maiduguri kuwa ba zan iya ɓoye farin cikin da muke ciki ba saboda yadda mutane suke nuna ƙaunarsu a kaina da ƙannina. Sai dai a haka mami ta ce na yi baya-baya da kowa. Muna zaune za mu ci abincin dare amma ni zuciyata da ruhina yana bauchi. Juya cokalin nake ya mahir yana yawo a ko'ina na jikina. Miƙewa ne na bar musu abincin. Bina mami ta da ido ta ce yarinyar ta faɗa son wani ne fa. Haba dai, ta yi ƙarama da so ko aure? Ta yi ƙarama da so ko aure, ya ba ta amsa. Zaga gidan nake ina kallon yadda ake yadda aka wadata shi da hasken wuta. Ina tafiya tare da shakar kamshin Queen of the Night. Wutar gida ne ya ɗauke na juya zan kuma na ji an yi sama da ni tare da rufe bakina. Ihu nake tare da cilla kafafuna hannun da aka rufe bakina ne aka yi rashin dace. Yatsan hannun ya shiga bakina take ta gantsara mishi cizo. Ya rufe hannun ya na kwalawa dadda kira da karfi sake rufe min baki na aka yi aka shiga neman tura ni cikin fulawa zai haye kaina. Ban sanya aka yi ba na ji mutumin ya fasa ihu dan yana kaina ne. Ɗago shi dadda ya tare da ƙara rufe shi da duka sosai sannan ya cire abin da ya rufe fuskar shi da ita. Cak dadda ya tsaye da dukan shi ya ce kanna. ‘Yar ciki na ka biyo ka lalata min ita, kenan shekarun baya kai ne na kama a ɗakin Nafisatu. bayan zuwan farko da kai kanna me na tsare maka ne me na hana ka samu yarinyar da kake da sa'ar da ka biyo kanna bakin ciki ya hana dadda karasa magana sai lokacin mami ta iso don tana tsoron kar ta fito na abu ya sami yaranta sai ta goya su da abun goyon turawa ta fito ganin yadda dadda ya rike kanna ya sa ta turus waiwayawa ta inda nake kwance cikin fulawa na kifa kaina a ƙasa ina shishshekar kuka Jikinta na rawa ta iso inda nake ta saka hanta tare da dagoni ni. Cikuikuye ta ne tare da sakin kuka mai ƙarfin gaske. Ga gaban riga na ya yage. Kallon dadda ta wanda yake rike da kanna a hankali ta iso gaban shi tana kallon fuskar shi. Da ya kisa da idanu, ta ce Abubakar, ‘yata aka zo lalatawa fa, kuma ba kai wani abu a kai ba. Lokacin da aka mun ba ku ɗauki wani mataki ba, yau ga ‘yarka da Jan kanna ya yi cikin ɓacin rai ya fita da shi har gidan sarki Umar ya shiga da shi ya watsar a falo a gaban sarki da iyalan shi. Cikin mugun ɓacin rai ya ce wallahi Umar ka zama shaida zan kashe Usman har lahira. Me matsalar shi da iyalai na Abin da ya faru baya aka hana ni magana tabbas zan aikata komi don kare rayuwar 'yata. Yayi na farko, yayi na ƙarshe idan kuma ya sake kwatanta wani abu zan ba ku mamaki. Yana ga faɗa haka ya juya ya bar fada ran shaɓace. Cikin ɓacin rai sarki Umar ya ce wallahi kaya asara, wai kai baka da wata damuwa sai na san cutar da ɗan uwanka? To ina faɗa maka, ka bari ba mai ya san da saka hannunka gurin sace mishi a, wallahi ta ƙare maka don sai kotu ta raba ku da shi. Ka fita hanyar iyalan shiga ka kai ne babba amma ka yi girman kwabo? Cikin boron kunya ya miƙe tare da cewa don an ga ban yi zurfin karatu ba sai a maida ni mutumin banza shine zai min sharri to wallahi zai ga abin da zai faru da yar tashi. Yana gama faɗa haka ya fita daga gidan yana tonawa kanshi asiri. Tun da mami ta maida ni ciki na birkice mata ni ba su kai ni gurin ya dukku. Sosai cikin dare na ɗaga masa hankali. Washe gari aka yi raɗa sunan yara duk shagalin da ake naki fita ko waje asali ma rufe kaina na a ɗaki. ana sallar azahar aka maida wa daddas sarautar shi ana murna mami ta buga mun kofa ta kawo yaranta muka zauna don ita ma tsoro take ji kar a kuma mana illa bayan an ya ka sake shirin zuwa tina da kene da na su, inda anti maryam suka suka zaɓo min wani gown blue aka min kwalliya duk da haka bana cikin farin ciki da jin daɗi don duk lokacin da na tuna abin da ya faru tsoro ne ke kama ni sosai Cikin rashin da'a ya kalli mahaifiyarshi ya ce wallahi zan kashe ba mai a yau don wanzuwar shi yasa aka ki bani sarautata. Tsaki dai sannan ta ce ai ba za ka taɓa samun wannan damar ba saboda ce maka ne a kashe yarinyar idan aka sace ta shi ne zai baka damar samun mulki amma ka ce a ɓatar da ita. Amma yau zan karasa aikina ni ma na huta ya faɗa a hasale Dukkaninsu sun yi cirko-cirko a bakin kofar emergency sai sun tire suke, ba kamar yadi ko wata tafi kowa shiga damuwa. A sanye Najib ya fito inda shi ma ƙarfin hali kawai yake da za a buɗe jikin shi babu jini a cikin da saboda kaɗuwar da yake ciki, sakamakon matakin da Mahir yake ciki. Wasu likitoci uku ne suka fito su ma jikinsa a sanye dan Allah kaɗai zai iya fita shi daga halin da yake ciki ba su ba, don zuciyar shi kumbura ta Kowannensu wucewa yake kan shi a sunkuye. Cacimar Najib ya dukkata cikin tashin hankali ta ce, Haka za ka min Najibu? Ba za ka taimaka min ba ɗan uwanka ya tashi ba? Ƙwace kan shi ya tare da jingina da bango ya ce, Ba zan iya mishi komai baya ya dukku, ba zan iya ba shi lafiya ba. Kowace cuta da maganin shi mahir maganin cutar shi Aisha. Kuka ta saka tare da rike kanta tana faɗin na cuce ka mai sunan malam na zalunce ka. Zamana cikin ku bai da amfani tunda na gaza sama muku farin ciki. Haka suka yi ta kokawa. Haka suka yi ta kokawa halin da yake ciki. Hidimar taro ake amma saman hankali na baya kai. Zuciyata kewar ya mahir take ban sanya akai ba na zare jikina na tafi ban ɗaki. Duk akan idan mami ina shiga na buɗe famfo na fashe da mugun kuka. Tare da zubawa miran ban ɗakin ido. Kuka nake kamar raina zai fita saboda tsabar kewar shi. Ji nake komi na ba a cike yake ba haka kawai zuciyata take hango min su dadda. Ba su man adalci ba. Bude kofar ban ɗakin aka yi duk da na cewa mai su tsaraukar su bar kowa ya shigo. Juyawa na a tsorace mami ce ta shigo tana jingina bayanta a jikin kofar. Ta zuba min ido ne yayin da ta yi na karasa da sauri na faɗa jikinta na ce, Mami ina kewa. Kina kewar shi ba? Yau shi ne ake kewar shi? Yau shi ne ake kewar shi ya dukkan fa. Kifa kaina nan ina dariya mai haɗe da kuka na buɗe baki zan ce wani abu ta saurin cewa kina son shi ko? Girgiza mata kai ne cikin wauta da ɗanyen yarinta na ce ba na son shi kawai ina kewar shi ne da masifar shi. Dariya na wata ta murmushi ta ce gaskiya kina kewar shi kam tun daga ki a toilet kina kuka. Kuma babu so a ciki. Sorry my love zo mu je ku gaisa da mutane. Abin da na fahimta mami manna min hauka ta yi. ta sa ni wanke fuska ta muka fito na aka shiga gabatar da ni a gurin manyan mutanen da aka faɗa musu a ƙwararren lokaci cikin haka muka yi sama mazaunin gwamnan borno inda aka gabatar mishi da ni ba tare da wani damuwa bai ce yana nema wa ɗanshi mai suna nafal da yake karatu a ukraine marmashi uncle ibrahim ya yi ya ce to mu dai ba yanzu za mu aurar da ita ba saboda za mu tura ta riyar karatu daga gwamna abokin shi ne tare suka yi jami'a a zaria Haka dai muka ci gaba da gaida manyan mutane duk haushi suke bani kamar na rufe kowa da duka. Ƙarfi da yaji ana wani gabatar da ni sai ka ce dole. Ko da muka koma mazauninmu 'yan matan mu suka shiga zuwar min tare da gabatar da kansu. Amsa musu kawai nake har aka tashi hankali na baya na, so nake ni keɓe ni ɗaya ne kuka. Muna dawowa kuwa tunda na shiga ɗakina na saka ki nake rusa kuka. Rungume Teddy ne ina jin kamar zuciyata za ta fita saboda kewar Yamahir da ya duku, Da ƙyar abu ya lallaɓa duku ta dawo gida. Sai Luba kuwa kamar za ta yawo jin dalilin shigar. Jin dalilin kamar mahaukaciya ta dawo gida tana kuka, ganin babu mafita ta nufi gurin da domin neman mafita. Washe gari na ki fitowa duk da yadda dadda yake buga kofar na fito da Na fito da kumburarriyar fuskata idanuna ya yi fulu-fulu. Ina ganin shi na saukar da kaina ƙasa kwalar da ke idanuna ne suka shiga sauka da sauri da sauri kamar an buɗe famfo. Mu je ki ci abinci. Ya faɗa min babu alamar sassauci a maganar shi. Ɗago kai ne zan ce na ƙoshi na ga fuskar shi tam jiki na rawa na wuce har inda aka jera abincin. Dan da na zauna nake shekar kuka daga daddare mami babu wanda ya ɗago kan shi. Asali ma banza suka yi da ni. Na kasa cin komi sai kuka ran mami ne ya ɓaci ta ajiye cokalin da mugun ƙarfi, wanda ya sa ni ja da baya ina kallon ta jikinta na rawa. Cikin isa da mulki ta ce zan ba ki zaɓi biyu, ki ja bakinki ki yi shiru ki karya ko kuma ki tashi ki koma ki Kuma zan faɗa miki abu na ƙarshe ba za a kai ki Bauchi ba, ki yi duk abin da za ki yi wawuyar yarinya. Ce miki aka yi gidan sarauta daidai yake da sauran gidaje, ko da kika ganshi shi ma kariya ɗin shi ya bari. ya amshi mulkin da tashi. Da ta tashi ne da yanzu muna Sudan. Ki shiga hankalin ki kar ki bari na fusata da yawa don bani da kyau. Da gudu na tashi na bar gurin ina shiga ɗaki na fara farfasa musu duk wani abin da yake cikin ɗakin. Tare da wargaza komi da ke jere. Ina kuka tare da cewa ba na son ba na son ku ku kai ni gurin shi ni ba zan zauna da ku ba ni ba na son gidan sarautar ku kai ni gurin shi kawai ni ban san ku ba kawai taimako na kuka yi ku maida ni inda na saba wayyo ya mahir ihu nake musu tare da fasa duk wani abu da ya biya goshinsa da daya ajiye cokalin da ke yanin ta jikin ta yana masifar rawa ta nufo na. buɗe ɗakin ta ta ga komi a lalace ina tsakiyar kwalabe hannuna da ƙafata duk sun farfashe Cike da takaici take kallo na ranta na ƙara zafi, ko ba a faɗa mata ba yau ta ƙara tabbatarwa Khadija ta ce. Amma tashi a mabambantan guri ya maida mata ‘ya mara ɗa'a da sanin ya kamata. Rufe kofar ta ta kira baya suka shigo aka gyara min ɗakin, kaina a cikin na ina gunjin kuka. Dafa na aka yi na ɗago da sauri da dani faɗawa jikin shi ne cikin kuka na ce dada. Ka yi haƙuri ba zan kuma ba sai dai I miss him. tashi mu je Bauchin ya ce min tare da rufe min bakina. Kallon hannuna na inda na yanke na ce ba na son zuwa na haƙura tun da ba kwaso. so. Shiro na sanar na ci gaba da cewa da da forgive me ka ce wa mami na am so sorry kar ta fushi da ni. Dago ne zuwa ban ɗaki ya wanke min hannuna sannan ya saka tishu ya goge min hannuna. Ya dawo da ni bakin gado ya zauna da ni yana cire kwalbar da ke cikin hannuna. A madadin na ji zafin ciwon sai zafin zuciyata nake ji. Yana gama cire min yabda sai gashi da abinci. Zama ya ya bani a nitsa har na ƙoshi sannan ya duba PCM ya bani na sha sannan ya gyara min kwanciya. Da yamma ina kwance da ke zazzaɓin ya rufe ni sai ga Anti Maryam da Anti Fatima suka zo sun gama hirarsa za su tafi ne suka shigo ɗakin. Tashi ne na zauna ina murmushi Anti Fatima ta ce Hajja Kadi kin kyauta da saka iyayenki a damuwa. Ce miki Ya ba mai shi ma son wannan sarautar yake ne, ko an ce miki bai san me yake ba tun bayan ɓatar ki ban sake ganin kwalla a idanun ɗan uwana ba. Sai yau a kanki, kin san illar fushin iyaye kuwa, ko an ce miki ba za su kai ki gurin mutumin da kike hauka a kan shi ba ne. Duk soyayya da muke miki mun ji ba ta da wani amfani saboda ke ba ya ta gari ce. Duk ya ta gari ba za ta faɗa wa iyayenta ba ta son su ba. Nafisa ta auren dole aka mata ba ta sanya ba mai amma ka ta zauna da shi. Makirci babu wanda ba a mata ba a haka ta zauna da shi shine kike ce musu baki a kaunar su. Ki kwantar da hankalinki za su kai ki gurin su tunda su waɗancan sun fi iyayenki. Tana gan faɗa haka suka bar min ɗakin kuka ne. to masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni mama Al'amin.